الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bata da tabbata Allah salatun sai ci da amincin yanzu da tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam ina na tafi gobe ya tsaguni 2017 kalenda miladiya ne kafin zubaci daga karatun littafiyan al'ijaba tulmuhimma filma shakilin mulimma ya a sheikh salu fauzani fauzani page 15 boko na manna ngai katuyan zubaci gabe katuyan daura na na yi jiya malama jinan matsalacin abdurrahman ibn auf bi da wannan ga su'al egage hal ya juzu izharu aibu walil amr ala al muslimin amma walil amr ala al muslimin amama al mujtama'i wa amama an-nas hal in ba ya juzu ungoyi izaharu aibu wali al'amur na ya zafe da tun aibu ya yi ciye alal musulmin da ne shi musulmi yuzo na ya zafe da tun aibu shi da bicicin shi ye a mamal mujtama'i wa a mamal nas yi gboroyan society gangan beto yi gboroyan zawangi shi na man ga jawab eji تقدم الكلام فيه تكرارا ومرارا egan gwagaliane tiya gan na jozu kama innahu la yajuzu al-kalam fi wulati al-umur gwayi na zaga ga dedeji etiya yazo shi li anna hadha yuhdithu sharran ebonanana wa la sharibi wa kuma ya laye zashe laga kirkiri fil mujtama society wa yufarriqu jama'atal muslimin nama wa la nibo muslimi ga kakai wa yubghadu wulatu amri al muslimin e zashi ma fe biyan na to gushice muslimi jivo للرعية ويبجد الرعية للولاة a jíjọ tó mọ fúnkún àtọ́ àfẹ́ kéèbé náà èdè tí ìwé ìdòṣìṣẹ́ tó bá fi kéèbé náà fò wọ́n yóò kí òṣìkà wọ́n ti ká gbere gbèrègbèrè lábì wọ́n ṣẹ́rù maga ṣẹ́rù lábì wọ́n kárí ya ulu ilẹ̀ kuruj an tọ́ àti wàlí ìlàmàl wọ́n abẹ́lẹ́ ìdàṣà àjíjí àlàmì tó ìdòṣìṣà wọ́n sáfkì dìímà wọ́n máa dìngbà ló alẹ́ ìjàṣàṣà wa umurin la tu'mad okubahu kuma jingwa lo lamari na ji ezobu wa ga ki alkhairi an fa iza kana indaka mulahaza abe ki o gaje jaran go chaje do shi ci min al mulahazati fa balliga li wali al amr sai do shitu dumana sirran amma ga tuwa sun santu su imma bil mushafaha amu wa gagabin yusu mai yusu wa gagabin wayo idan ta makanta wa gada iko ya jijina aw bil kitabati ko mu gajin kayan lobe ga shishi aw bi ikhbari man yattasil bihi ko ma zane gaje ittisal ma'ana zane gaje contact be da shishi na yu labari bi tabligi iyaha wallahi wuye ga shishin lamarin nan nasihatan li wali al'amr ne nasiya ne je da shi cina wata kuni sirriya nasiha na moga a jiwa ji soci ma ta kuna alaniya wa ji buru tsakani ya jama'a ko fili ba wa za a fil hadith ya ganna wugun gabe tita cin ya ganna bai da hadisu annabi ga man arada zane gaiwa an yansa halize sultanin gawaje da shi na siyana fala yubdihi alaniya gaje da shi na tsira sararo fe kogu ma ku yaqud bi yadihi agwa sun ya doshi cin nan wato da juna tsiya fa in sami aminugu fa zaka wa guji nasiya nan wa jadona wa illa adin ladhi alayhi wa illa Ka ladhi ya doshi mai da shigwa nasiya wa yanga waje jani amma na ta ce wa gona wa ake wuce cani a za a ja amanahu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma na gannan be daga ba nabi sallallahu alaihi wasallam misali ina wai ganin idan eh, abin da kin bani ta ku ta min barin ba nan waje hutu ba nan ko ya za shi shi wa tebur ka shi shi ba nan waje ji wazi na ko ba ne zai ji talimu na wanda bai wazi ji na zubu ga ya tuja abon na un finge tuwo na ma sọ́tà àti nàmá wọ́dẹ̀ ìtìbẹ̀ láìrí kàzẹ́ fọ́ kàzẹ́ nàmá wọ́jẹ́ ìrì kàzán fọ́ kàzẹ́ nàmá wọ́jẹ́ ìrì kàzán zàndó nàmá yìí túná kowace soja ne nan wale ya kushi gigibe da kamun jiki nan a wasu soja na za a na ma su lokaci gwamnati na wani aka zan na ji ya tun na ji ma gani ya fi gwabi gwamnati a ce ji za a gida a zabo gwamnati magani wani fi gwabi amerika ce ti musulmi na ku za a na ji da na wuce wani waga irin wucin wasu taci waga irin wucin wasu wo waga irin wucin wayi nan nan kashi waga irin wucin jikiyo wa wayi nan nan kiwo ne ga abeli faro e tu ga ego ga zalura jikiya yan alura somiya ko nga gangan zalura jikiya yan alura shutuba nga ga aso ne zalura jikiya yan àwọn azùn yà nga dákẹ́ èdè ṣíṣì mùjẹ́jẹ̀ máa yìí ejele shi ndo shi oni mala ajele kiye ba wa ni bi da ibi ba idi ba le yo sokwe idi ju sa idi ju sala idi ba le a la mi to akila akila yo kila ta e shi ya tube tiyali a ni zaɗo ta ce gumo ta yi goro ya tsonga wa ya luba ta gutuwa around thousand something yuga ke sun ji faruwa shi mu. nan dogari ta za wuce wọn a ti lada mutu a ti dudin bulala to bo so ko ku yi ni ga yin ajini da na kashe yin wa eh mama ko na gaza na ga yawan na jin adini a ewu wai wabe bubu kenan ake yagun a tabi su ci bi na kuci ya bani da zane a kashi alalima zai ji maki yan wulo mutu ne su ɗauto gan abun wabe tun kisa sai ne biyu labarin zogwe kwale gan irai e gaza gbirgbir fitina magaloji to tu to zai ji ana to governor to zai ji governor ana ba su yi ba an yi ma cin bici ma yayi yi ma batin amma da gaje na goya na suku wulo na siri sarariyo o mulke teza umma waga un yuze mulki bo ci zane ga jiki nan zane ga dun wa gun ne un to an ni ga abe eh ku gba abele ki o fitina an eju ebogo izane gale egbe chitinye ndochi umajide dị ana nwujikiyo uwe edochichi n'ulo wujusan wutu ga ebo na wazi bo oche ga gabe ni na ogun awo wa wa ìdájọ́ tó dánwó ẹna ìlàjẹ ewó bí múlìkì di ti yìí ní gandó tí náà lọ́dọ̀ tí àgàtí gbogbo na náà ya. amma ni da hankali na to ga ga to wasu ba wace kirki a cawo bai ne wani landoro Allah da lubawa e bogo ga ɗo ganyen na la alkhairi da jabo na mai shawara wangi wulo odo sun wutu amma za wa mulki da cijilo da ya shawara wangi o e za yi dabbadan ya gawa mulki da cijilo ewa mulki disi walu ewo kibo ewo ewo na je babe a ti lan ti fa so ni ngama la ni biga man ata abwa ba sultan istatan sane ga shi ce ni mulki disi sawe wa sabo we da kan dondo umaji wo ta gaskiyo ya biya biyawo ya shawara wangiya nan ko be ji hankali a fitina da yadi fale ga e ba duya mulki disi so kuwa ba e ba duwa ya soku ya shiri ya shawara ya ci wangi ko a mai tiyaga a dagunwa a mai ji a kurbe zalunci na gaji ne a su'al ya e gami gboro samatu sheikh an tumwai kuwanukum al'ulama fi hadil bilad ye da ya giye man wuci kwane fikin babu tiyar saudiyo ne sanafiyun walillahi alhamdu ya kwata tabbata Allah wa tariqatukum fi munasati alwulat shar'iyya e kwanna mai yaman na je lamitu e tiyana fi ajiye da shi cijo na umbe da shari'a kama bayyana har rasulu yau na annabi sallallahu alaihi wasallam ji bayani ga wuce nan wala nuzakki ala allahi ahada amma da zane yeli lo bayan sokona wa yujad man ya'ibu alaikum adamul inkar alani ade zaji dabo aja fe yeman na jaimu a ga ya gbe fi mulki jikin na ja eh da na ya jine ya e be fili bwa lima ya sulmin al mukhalafat ya na jaju ji faruwa ya bici charge gan be lemba jina wal ba'd al akhar ya'tadiru lakum amma da zan wace da baja sai ba uzuri yayi waya kula ja inna alaikum dugutan min qibali dawla na jaja gan dawla gwamnati ngai yi kan ba man jaci daga gaga ka ta sun mun cewa ga ga gama fa hal min kalimatin tawjihiyya ba da kalima da bana wa gaman etiya wala ko goro wuyi wa tawdihiyya na ke gagaye li haula il kawm ya zahiru wuci jinan no le shek fozan fozan ibn usaymin ah a sheikh abdulaziz ibn baz al-gunaiman al-luhaidan abdulmusin al-abbad fata man wuce gwajin noki ya saudiya amma man na je ga gabara ba da ya tiya da da mulki da ba man na shiga da ya ga yin doci mulki da ci jan maji daidai a da amma da sun ma yi man na tuzuma ya tiya ya da da gwe doci kwa tiya da da ji rally kwa dada da ji muzahara kwa dada da ji demonstration man da je tu zume wuti bata ta loci ci gan man wuci ji gaskiya gwamnati yi kai ba ngala ci gagayen kiwa ga yake lamaririn nabo ɗanin gwai ngole káàkiri babu ngé dẹ́mu ẹ̀dá ṣíṣì ń gbé tẹ̀wídìí ẹgbẹ́rì bẹ̀ ṣírí kàyà ẹ̀dá ń gbé súnlẹ̀ ẹgbẹ́rì bídí àyà káàsá lọ ń mọ̀jà ìka ń mọ̀jà fẹ́sẹ̀rẹ̀ fàtì àwọn gbẹ̀yà kó tẹ̀yà ń jà káàsá lọ gẹ́gẹ́ dá lọ́ọ̀tì ìgbẹ́ ńgbà da ya na da da ga mulki yana jinaja yana na je. ebogo kajara gacha inna la la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi sai ta tin gyara ya na dina sai a sai ta ta ga gijo aga min aye ji na ta fe kabara aba ku jibe qur'anu ya wada kuma qur'anu ba kuma ba ko qur'anu ku fiti ku fija fasara qur'anu da fasara qur'ana hadisi hadisi ya azunan gwagada nan ba rufin doci zagutawa da miyi kami wuce feji kafin littafin tariku salihin ya tsawo azun yi nan littafin tariku salihin ga ilaci shiga yi ba daga caba wallo zobo kafin lashi na yi jimi ba rufin shimbo nan ide ji kafin zai yi ba rufin wuce feji a wani wabi ọ̀gbẹ́ni láàbẹ̀rẹ̀ àkílàbà ní ìdí tẹ̀fìrì náà mi ti gan-an bẹ̀ẹ̀jà ayẹyẹ káàkiri a nílẹ̀ mi ti gá àyà káàkiri a ti àyàn nǹkan kílẹ̀ mẹ́ ya káàkiri àgán fi yi aji ka etu uluchi rector ekweli uluchi medical director fmc uluchi director research uluchi da na eji ekaps na ntuluchi ma chairman local government suna zo kan da to yana cike gani go ji ci a mambiya ngoto zai ci a man bani a ga sadiq kanga ngoto shikenan ngoto sadiq mun ci luci ni ka ne su biro kwata nan alaƙun yana ji musulunci na edego aga ya gaza na ji musulunci ne yana ji musulunci ya tara kun bai shari'a sa ko ne edego kiyaye ya ji shari'a ga ya ba a ya jan nga waje ke shari'o mushishi ki manufa shari'o mushishi nga to bani a ga to likali ti bata ba ti to ye ku likali je de le gbo ko tu ye ba ti shari'a zai ya je ga man do to shi nga ba ga mi shi na e bo ni lo mi gbo lo e bo ko mi gbo lo e bo ko mi gbo e bo ga wa ga mi shi na e da wa likali e bi na bi kino na juna nga to misali bani da daga ga gawe nga wuje da yi nga zaka zabe zaka zai fe da yanki a fe na musala wa mai likali kiwa ya ga gajin gwa ga da lere abe nga ne dewo ga da lere abe da wanci da de ko to no fe la tv ta kabi tv wuli kiyo mula ta kabi o wunde de o fe la tv gu soje to o fe don wunde dun ale eji na shi ne dan shiga randoro ale tv da na gu zagu ji na ne dikiyo eh dan shi wo mai likali zagu ba e e wuce e na dan shi ne ke waya diji da yi nan yana lotun bai hukunci ya sokwe ne da bu ya jan hadiya ga wayo qur'an ga gagan aga kamera aga tv lawuwe wala zaune hadiyo ku fai confuse eri na ẹgbẹ̀rún máa jẹ́ àti gàgáfà ní ẹni wàgá ìgbà ní ṣẹ̀rí àdó tó ẹgbẹ́ wà fàdá oúnjẹ kòkó bí alọ́ náà nga to a sha wa ga ga wa ji jara na ye o zan Zan mu zingi wa kan za jo zingin na mace ga ji kiyo ga la da ni za mu ka kata kun wa de ka za jo unde da ne ki zugu ga ka ga ya za na de nun gaji nani wa ku fi ko wa ku da ya komi za mu simin siminti wa de jo siminti ga ke bu ga ji wa ka mu ga ya za ka ma de nun gaji na ta lata ga pa u ti ga ta ji de wa ga ji fulu le ko bi we ne bi ji ya no to e wa ri so zanen lato ba yi hutu wa ga zanen malamu lato na gida ni wa jo ga to yanzu ci ko ga da ya e ko mi kan gane zai ya ci bi na kullin da zai je go salara mai lotun ba nan wuje da to jima hmm zai ji ele wani fagwa mai rimiti ya waya gwamnati a sai da ala fi rufo ne wujen ribi a sai jima dan fara na ɓata kai wani jeji eji wace din wuya hujje kuranu ya hujje sunna ya umai ba da jan wuce cin bulufi mu e legun ka ta gici ba jira daidai nan abu lologa biyar da wato na magina wa gajin yayo aga yi ba sa gyara zando mini buji gyara ya kita cin da jama'a ya nuji biyo zo ta ga ga najeriya ba ta yi yi zajeje amma wa ya yi ji yo ma ya je yo ma ya je ne ma yi wani a gaban bebe zando mini ba ga yadda ni ta ga yi ba ta yi da zajeje a gaban bebe fuka sai wani zafi a gaji zakiri amma yi so bebe shi ga yi jo zananan yi zanabi shi yi zane waji mabe zane waji dai sun kwa lokacin zane waji cikin abiya ga waji umelani su ni umele waje biya ni bata bi na kunne bata iso ga jiwo ya gbogbo ya ba za gyara wunje ya doshi kawai ha to yi so ila gyari ji gan aljawab la shakka an lulata kaga gairihi himina albashar shakka da bai doshi ci shi doji zangi ne kene ga to yi mo ya ayo le su masu mina min al khata'i aga ga do shi ci ya je gwa gan a je tusa daga bicicin ba wa munasahatu wajiba amma ja nasiha dole walakin tanawulum fil majalis wa al manadir yutabar min al ghibati al muharrama wa so ga ga jabo majalisi yo da mimbari jin gato na da mine da gayo ne yara mu wa munkarun ashadu min al munkari alladhi yasulu min al wulati lọ́tọ̀ léèkìyàn wọ̀nà ọgá léèkìyàn na ìdòṣìṣì oṣù ìjìnà lè ànà ojú ìbọ̀ tó yẹ bọ́nà yẹwọ̀n náà ìdàgànyìn wọ́n na mu fitina wata kalima kalima zahani musulmi wata asir ala sai da'awa kuma lugwa ta to ya zanda ya mai gura yi cin da nile fitina na ji mai duguro to yobi wani to adamawa ji wani kiji mawo lando ci gashi a daga bewa su jiji wujin haji ne lauza kim na jaji ba da jina wujin haki ne ba da na haki ne mi da na hannu kpaji ne jaskar lashi hannu jaskar lokacin wujin ga ikan zanu can zahun kiji ela kigi ela oyiku ela kazaji ela kazaji ya gozo hanyar tafiya ji zafi e e e fondoro ọjà ẹ́ yẹ́ èso ṣíṣí yìí ọjà àbẹ̀lẹ̀ ìdá àti ìdá àti àmúṣẹ̀rí ń yí àtàfẹ́ ajé àtàwòsún agẹ́gẹ́ alùgbà àti kí àrùn alùgbà wọ́n ti ráàmọ̀ ń kí àjọ ń sójà ẹ̀kọ́ ti hàndù àyà yìí kò ti hàndù àyà yìí agá pọ̀lífì kò ti hàndù àyà yìí hàndù àdáyà láti yawon zangoci ashe ya eji zangoci aya eba da emi ya gan ndoci oso ebe abici da ba soji emi abici da ba soji sai ti ma ya zangoci makuto nke ba fita eba a fiye tuyo kwe inu ya tuwa ni ma fiye tuyo kwe ba ya tuwa wa aga ya da ya aloji ya adịghị gbaru ụfụ goci na miliyanin eji kisa so ogunbi mpa fashi na ogunbi ngba na ti gami gan-an wọn bí ogunbi mọ́ igba náà daga na ji crisis mun ci nan mun liwe biya mun malle mun yabiya waye ko wa tsari mun zama ko mun ya tsani firgita kita kwani ni gumbe zai za wuce ga family abu bai no da dole ki akai wuyi lafiya nga sai wuyi nga je nga wuce loyi ni waji na zuwa ga bawo family wo don nga baba wu an no wu aya wu ala dole ni awu nguji kyo aga ake lati emi awon ebe leke suspect yo agunde danja nguji fitina ina e gane ẹgbẹ̀rẹ̀ we ti fi ẹgbẹ̀rẹ̀ nga di kyo nga mo ngo nga lan we ti fe loji e da ti fe juno mo ti fe yajo ti fe yajo ti ogo ngo to so ko ga ya owo ta tuba na tuba ti bidawo mo ebe ne bidawo kajan wọ́n ti gẹ́gẹ́ àwọn tí ẹ láti sínú ya ni wọ́n sọ pé oge eh, ẹ yìí bí dáná automatically ẹni ìjì ìdúgbò ẹ̀bá ní òtítọ́ nǹkan àbẹ́jọ nǹkan gẹ́gẹ́ àwọn òtítọ́ ní kíkà tánú náà wà ìdàgẹ́jì sọ̀kú tí ìdàgẹ́jì ẹ̀ gab a fitina na yi jikin lokaci wani a gawa da stop kai un bai da legun ya ji ma da be zai yi ji zafo da safu nisha ji ɛ, e. eh wuje ebo fitina na yi ji no nga ta to ba bo ne ji fitina wuce to na kawai ji ma wa lo zara to take ji ka zo godo masallaci ba za da ji labon mu wata ba ne ya ne a ga yadda lojin ma sabu ce ya kwaci bobe in gane jo amma kima wa fitinan yannan jingwada tu babu nan to za an doci na jo su agoto musulunci ne da sun halo agobe ne fitina na maza an doci sayanin gama gafal wajibu yanayi wajibi na isalun nasiha lagun aje doci nasiha bi turkil ma'munati ko na jin ya minti ne la bi tashiri wani sha wuji ya dace a dace a hayani a sha ganin sha ɗaya sarariyo wani sha gani da gan gayi eh kuma wai na ga ba waje tuwo ne a guji ka zo a ga babu dalili don sai ci maganin da akun fasa kun bi na bayin fata bayyanu na jafe lato gaza o eh, abu gaza kaza wa kazan abu gaza kaza ji kazan abu gaza kaza ni ujo abu gaza kaza ni kaza jin abu gaza kaza ni kaza jin edo ti sai ga yi da ni bore babu wani eh yana ma shi ba ne zan dora wani wuni sai ki ga yin ja kun fasa kun bi na bayin fata bayyano zan wuce wasafu bule goro a tato zai kawo sabato wasafin wuya wa amal waqi'a fi ulama ya zil bilad amma yazu julugu da mutunci yan mayyakin babun najo wa annam la yunafihuna ko ya ebeci yan man wuce ya je ebeci na fiya au an au annahum maglubuna ko me za jaza azade ala amrin fa bi ittihamatun ga tuma jinna yuksadu bi al faslu bayna al ulama'i ne ne pa na zugun e wa ga alaman jagan والشباب دين بيعرف وجي والمجتمع بالسوسايتي حتى يتصنع للمفسد الزرع شروره ebo zane ga wajib ba ne nan la sheru ju zo fitakin zan jijo lianu idza utiya zanna bil ulama aga de zato deje aga de zato deje lo ba manji wa fukidati thiqa bihim idza matrust manji biya sana'at al fursa lil mughribin fi bathi sumumihim zai je waga de de da zugun a sai de de da ba wa da fisatun na to fikira jejen nan ɗan yau na zanen ci sabi nan da khilatun na bi lagadan alazi bila da kin babun nan wa aliya min anasirin ajnabiya zanen wacce ne yi musulmi a nan laubiyo ya ji ba alal musulmi na alhazar min ha kuma ji wa ta ce musulmi na da kyafu biyu yi wore manji kaga eh kaga eh mu barufu idan a ta shi tubaye complain ya ji a tafe ya na fiye ya koyin boruwa ba rufu shiga gan manyi a tafe le manyi ya zaɗi a cada mina kan fushi da nan gaco zano ci cadi da gajejen gaco tafe tire na fi cin boji wucin wadda abin da le fi ba ta yi ẹjọ́ gánwìn àlọ́ káńtì yìí kọ́ gánwìn àlọ́ bàndó òjì yìí wọ́n wá àlọ́ yìí ń lọ́tí lole bata ta mutu babu yin wucin wa bi man waji mu'amala da wanki mai jijibu ka ta ko da hankali a nga develop ya to ti bojin loci na zuma gwe wa da to na yin nan wa be be jo fe tigina e bogo e zu bi ta fo be man yi ma ngo ya shi a ga ka na masiba jinbe na gani

ebon a yin na ipolu da ni gama wuce fata mai gwamnati jayo mai yayi labe ne fasu shi yayo man wuce kaza kaza jayo Allah kiyaye sashi ye na ji zai e, e, wagalu litashi ne ga tasirul amwal fi tanfiril muslimin yan muhammad imam wula ke sisi bene da fito america ga ga fi finance al-qaida wani nga ka nigeria mu e da ide bane laga jibe e, e tiya to kan wundi kiyo wundi gwa dar kai finance ya boko haram nigeria ne ko nla guwa ko guba na je mission do cin wana gunda mini mini command ne boko haram mai mission Wacce lamarin na liya ebogo fi sabili layi yi ji an kali sauran bi lamarin nan a su'al ya kunul ba'adu sashi shiga inna al'alam al'islami min tuliyi ila arziki, rayatin rayatu rayatun ilmaniya ma hukuma zil makula na inna islamiyya al'islami a gakkiyar musulmi fata min tuli laji daga bawu ba da teguyi ga raya tuta da ke wani rayatun ilmaniya tuta juyo ne zai ji ma ni to ce a ma da anabi muhammadu ya tu ta secularist shi ma hukun ba zai maqula a ke ci da irin nan yana ga wani da dibi jungai ya pata ma jahiliya ya pata ma kafirci shek fazani ga hazi makulatun batila ya da yin nan la'anna tanima lukma ala nas kullum nan ku kufarun ezo ba kun je la hanji bata yi kafiri wa ilmaniyun kun ga zanyi bata yi secular ce gwada be sokoya ga da takfiru bil umum wal yaz billah nganna wala za je kafiri bil umum ne ku soko mun goyi ta wa da la ya juze na majidediya kalwaci zanwace ji fahimta ga an ga ga zaka zai zaji kafin ga kamba ikafiri ndo waji kafiri akitu wobo uyewi muji waza ji kafiri ga igaka waya nga za ji kafiri ji da wani jagozu mun aga wai kafiri wajibi alawa yawo aga wai kafiri jawa ya ja lalli aga wai kafiri duke wa aja ja lalli yabo kaga ya ku wace le ga yi wayeyo ka ta le ga ganima da yabo da duke kafiri ku aga wai kafire ne ga wani to gina zagi na jiwa mana a da ya ku ga ya haje wujiji ya bude waje kabuta ce ji wuce jobiya yana wa ba na ji bayan aga wai kafire ne ga wani zugu aga ya ba da ni ga a da to ni ila aga ya wuce haje wani daga azayi kafire ga jikiyo ngai man na jo so nyan na na jin wa ga waga waga zuki na na juga tayu mai na wa kai zogu na kafiri ne yi zajinu gaji da ma ta ya zan yi sensitization kin yo jerio ba rufu be jiji a ga hukumai kafiri eh go shi kafiri ko zai lokacin gwamnati na zugun a ga a sojoji tun gwamnati su mai buga sai kafiri da ju wa mai taulau minkum fa innahu minhum zai ji uniform ne mai police da soja ina zugu a ga yabo na ga hukumar a ga zai ji makami fi gwabo na a ga zai je la gwamnati na ce kina ga za wuce ba da kuma na ga fa ne buga sai kafiri mu a da yana kiya to yin zagi na shi daga mazgi eh a daga mazgi e ji mai police ko soja ko uniform mana da yin zagi wuce su a ga kila a cikin na jaje don dokan wale na kame wale zai ki da zuwa ganin sai shi maki da egwa eh, madani zai maki mafi jonin a ga a suna fi jonin ebo eh, ne je da biye na gwamnati ya ji na gala ya ci gun gwamnati an ka ce ka ga je da biye na gwamnati ya ji na ya da ajo ya a ah, ya buga ya tsaje kimo ya tsaje kafiri ma a cikin wuzan doro yadda gwamnatin kin na fe metamorphose ti fẹ́ mọ gòjìnà wọ́n lè mọ̀ síbà ìnáwó gbàrú fún òkì iná kíká mi òkì náà àdégá lóyì ní àdé àtìbàlẹ̀ àti gẹ̀ẹ́ tó yi ìtàbẹ̀ lóyì àti gẹ̀ẹ́ kò dàgbọ́n tà ní ń sáyé ń bẹ̀rẹ̀ yìí gáà túfọ́ náà ààyè ló ma máa jìnà àgá kò dàgbọ́n tà gáà yà ó yìí nílà yìí ìdí àti gáà gẹ́fọ̀ ìlú wọ́n fẹ́ di lálàtẹ́bẹ̀ẹ́ shehu sai mai manwaci fe wazi fe gagaji fe gagaji fe gagaji har wanda da lebu ya fatawa na ji usaimin da zan wace ya to albani shi nan a fi lata yi rediyo bai wani gwanta ba su a ga ɗin rediyo din ga a jikiyo a wai na mawuce ga ganin da kyar a ci biya da lazo to gani na ya ji na gya amma da gin zagi shi na ni biyar ke ta sokon gwi da da kwata a dewo an na ji mai yawon a ci ya ga da gijo ta ya ji jinan zanwo ci ga yawo shi ya zanwo ci ga dikimo e ka ke juya mu a ce ke dinga horo ndi fitina birkita inna amin lo wa za la ya ju shek fozan lo to e da shi kafir yani ni kuji deriya fa nasu fihim almu'minun wa fihim alkufar zanji ta cha ba de mu'mini da wa de kafiri da bu wa fihim almunafiqun amma de to munafiki da bu fala nu'ammimul hukma alai ya ba hukunci general kawai shi ba, kawai dai bai jima'i ba ba wai dai jimaya wani wata kafir birkita ga ina ne kawai shi yin wato daga baba har biye fuka zai musulmi gusun fibo eh ga rikici da wani kawai lashi yin gari ya kpata majahiliya ya ganna ji daidai fayuqal a tagagan annasu kulu muslimun hadha gairu sai wa ga zan yi bata zandoro muslimi a aw yuqal annasu kulum kufara hadha gairu sai ko ga zandoro bata ijo bata muslimi kafira a a ko ga annasu kulum munafiqun hadha kalamun batil bal naqul annasu minhum almuslimun wa minhum almunafiqun wa minhum alkufar ade muslimi ja ade munafiqi amade kafiri nole musulunci mu da an daga ji shahada wuce mai musulmi wa maje dalili je na laugaza ni gazu musulunci daga ba sai ciwo bai tuci na sharafi ya gumi wani wuji madawa na ya uya yi a su musulmi wuce na waje wuce maje na sakwa a jin kunci tsakani ku amma wala zaje yi kafiri just like that don't wish an ni gaskiya na ji wani zaɓe shi shugaban zando wani ga aligan a bani zaɓen cikin musulmi ɗage rikici ne a su'al ya famu kasiru mina shababul yau ma'ana kaulu ta'ala wala ya kafu na laumata la'in annahum alladhina yadhkuruna aqsal hukama 'ala al-manabir wa amama al-mala wa fi al-ashrita al-musajjala wa yahsuruna al-amra bil ma'ruf والنهي عن المنكر في ذلك أيضا نرجو توجيه هؤلاء هداهم الله إلى السلوك الصحيح وتوضيح المعنى الصحيح لهذه الآية وبيان حكم أولئك الذين يتكلمون في الحكام علنا لا السؤال يجي يفهم كثير من الشباب أرد أيضا والدني من يبارو فجويجي فإنت اليوم هنا معنى قوله تعالى ma'ana ba na su kula suna gan wala ya khafu na laumata la'imin e su da ya zargi ya zargi na a ga zawuci na ji su na zargi na nan a ga ga zanaji allazi na yanku na alhuka alhukami alal manabin a ga zai ji kuskure da shi ungo ya kebe min bu wa amma malmala da ya gwaro ya zawon giji wa fil ashiri totil musajjala gangan bai kasa na jare kodi ne wa yahsuruna al-amra bil ma'rufi wa nahi 'anil munkari fi zalika aidan a caja ga zane di forobe tunguri na mai ka goye tunde de na ngai zane di ayi goye do ci ga wato ta ce min borobe da ne wazi ona narju tawjiya ulai hadawumullah ye bavu ye ga manyu bege e tie bawu ye za wunci jo so kuwa ba ila suluki sai da akwai goro wa tawdijil ma'ana sahih biya ɗaya ga yawan yi da zai ɗaya, ayan nan wa bayanu hukumu gula aika lalni ya ta kalla muna filo ka ne alanin bai bayani ya ce hukuncin zai je gaga ya tiye da ciwa sarara a haka nan kin wai ga gani aga ga mandoci dabo na fayarin tawajin nga buhari giya nga abulo giya nga yotunufe giya nga akimefu giya nga ciyamanji giya in siyasa ɓata nga adikiyo nga da kyakkya za mu shiga bai shiga waji wazi yóò ti yàwé pátá àgàmọ̀gù káwọn ayé ìjídì bọ̀ àjọ àti àti ogun agagunwo láńdó ti tọ̀ búdé wọn kábọ̀ ń nga dàbí ẹwọ́ kí wo èrè rí àjọsí ègòsì ti yìí náà ń gáàrí jẹ́ ǹgbẹ́ ìsàmì ẹ̀ àbọ̀mọ̀ náà mọ́ kíríkì ìdáná sọ sọ ti àmọ́ ameji be eh, eh hap na eh, waga gunga eh eh mala ya e wuka tushimbo eji ka to mu dotla kam ade kitabu siyam ban ko mar kazo ko ba kazo efo kaze be kaze mai laji kato wa ji ya hin wa lo awon ganyi lokaci ya o ga gan mu mudu magan ga shi bani kato li daji kaza wun ya cho e bugo goyi wa ga jin bani goyi la daji wuce shi izili dikyo ili takatu ta alawa tabe ili uluzo be bai tilan daji wuce shi ta sokwadi yayi ko da kun de gwade wa wa lo amma wanda ga ade zanna a sai be na fiye do shi cikin eh, eh. man ne ta gaskiya da ninga ta tsakanin bu zago wanda gaskiya zanna ta da ne go ya ya ko eh da shi da we yiri na ga ya jo man do a ce ga kiyo da ne ji fore be tukuro me kan waya tinde ni wale zahiri na ji ade zai je ga khawarij al qadiyana warij na je fi dunin aye ko ko da ko amma ade a te fu za shi ra za shi ta ji kiyo a sai alluwa da agugu amma a so alluwa a wuce ji sheri ga yi da guto kuna ya buna gafu a sharaci do a ya kulu Allah subhanahu wa ta'ala su kullu tana gan ya yi na amanu ya yi na naja imani jina man yartadda minkum an dinihi na ga ajiri da kya dini lugwa mini yebo na fasofa ya ce Allah bi qaumin aki beleyin ce ta be jama'an do ci yuhibbuhum wa yuhibbuna ce zawon ci afi wasu ko amma afi wasu ci azillatin alal mu'minin ani ja ja gba mu'mini ji aizzatin alal kafirin aja de iza ta ce kafiri jo yujahiduna fi sabilillah aja ta jihad de ko ce ce wala ya khafuna la'im amma amesu da yan zarge zana ja zargina aya fi kulli man kala kalimatul haqqi wato ayan nan wai gaga ga tiyan zani gaga ga tiyan gaskiyo nan wajada fi sabilillah maji jihadi da yankon so yace nan wa amara bil ma'rufi maji forbe tunguri na wa naha anil munkar kuma kan gwaya ya tunje da nan ta'atan lillahi ta'ala wajin naji ebo milatu so yace wa lam yatruku an-nasiha wal amra bil ma'ruf والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله من أجل الناس أو من خشية الناس أولونا فيها وا فرجي بتقول أولو وا إغوا كياتي دي أولو وا جهاد جدي كويتا دي أولو وا إبو دسنيه زانجي جبوا ngo ya al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar ga ji foro ba tugro ta وادي tun وادي wa وادي ilimi wa dai wade egwu ya halitta shi wa majiri ayatu yan masalu da mafasidi misali bani e zaje finge si katan da cociyonin waji hukuma waji commissioner of police waji director ysssa waji su ajiye na waje na kina tsuwa yuti ya kashi wada jikiyo wada ka shani wamu aka police station na police station aka kuda kotu da kotu a gato balaba ne bayan ba ne lagbata jikiyo lagbata wo ege ne je jaya ne ele jikiyo ele wo e ba ne mai da jaya ne go ele jikiyo lagbata wo wọ́n jẹ́ àǹkẹ̀lẹ́ gómìnà tí ẹ̀dá tó police station lẹ́bí àṣà àgọ́ ìbò àjẹ́ àdàwọn eh abuka buga fayi a eh kajan amma ba da waga fiye jan wazuji zai fiye da shifin biya ile nan a fiye shifin biya zai fiye lo ba nan a fiye jikiya nan a fiye lo biya na laba ga yaren kin nan wa bayani jiyun yadda jayen lefi nan wa fiye renti ya fayin da ya zonga ya ya bo kuma ya laba bo ye rentin biya waje na a nga ya alwa fitiyo nga alu sunnaji edi foro guri ameka goye tun dede alama tujibu shari'a ta ke kaida yin shari'a e musulunci ebe na to zai je gugu na fiki na ce tsa ga ne ji kwata haja e ga ya goye da daga ya kan a yaji al'amur bil marufi wannan ya anil munkari a ga wale mana je mu ta awari a shi wuce amma lamarin nasiha wa da'wati ila Allah bai dawa jile ko yace ci kama qala Allah ta'ala kimna Allah subhanahu ta'ala gan udu ila sabili rabbika ila ile ko ya yace ci yawe bil hikma bi hikma wal mawizati al hasana bi al mawizati al hasanati wajadilun billati hi ahsan والله سبحانه وتعالى قال لموسى وهارون تاتي غانم موسى بعنبي هارون لما أرسلهم ila فرعون ka kuna tuya ci tuwa ba fir'auna nan na fakula lahu qawlan layyinan e gaga ya bere ne daci ne ya ziyo ya fir'auna la'alla e ya tazakkaru aw yasha e bon musutu umuje da sai tuya ci ba na waga ji zaguru kan wata jiman ka na hukun annabi Musa ga biya Haruna ya ga na mu ga waye ji wazina ba na waji da dede kana mun ji kiya mun ji ku fir'auna wa ta'ala shi yake nabi na sallallahu alaihi wasallam sai shi ga yace annabi sallallahu alaihi wasallam ga fa bi ma rahmatin min Allah linta lahum kuyi biramo daga bato yace no ga bere daciyana wace je to sayana walau kunta fazzan ghalizal qalbi da waga ta fazzan zane da tsanani ghalizal qalbi ya go magana wana lan faddu min hawlika zawat ne sabona kya daya na zana banu be zana banu ga be mu mi zandoro gun be wazi mi na ibo ne mi ga zandoro cinganya tsakano bi so ko zane ji dawa ne ga dinu a kiyo yuwa ga zandoro mi we mi we mi ga zandoro cinganya kajan kaga wani ba mai aji masu ba bai wani rai so e chile atatu la ne eji jeje nan waga de ko wanji bi wo ti sun nga kanji amba to la ne eji de na waga te ya nga te ta ti e un jo ja te eh za ji zuwa eh gaskiya gaya ma mai agwa amma kan mi gawa wani yawon to mai agwa ko? rafan nasiha filil hukam ezu eh, jiya doshi nasiha ta kuni bi turki alkasila bi wusuli ha ilaihim e eh, kone gaji na waye kone nasiha wuce da ajiya nan ni gari an yi sahiba ta shirin. wa yi ga famba be wa aibu alaje sarari ba au yi sahibu li uquli li'ukulin nas a suzzaj ko wade jikiyo wade fuwan kali da hanji shari'a zane shi wawa shi wadda hama ganda gama garin mutane shi minin nasu mine za hanjo wannan fiya ta kunu firan bai nasu da bai na walil amur wani doci na fiya na nasiya na waji na waye su goci kawo su gashi a ceto baba waye ya ji na ji daidai a nan ila ce kabara wancin tsarin watan ko amma daga za wuce wa baba wa da kuma bayani ji baba yan na lugwayen na goyi da na ni goyi wajen ni goyi wajen ni goyi wajen ya gi shi na ni su ko mo ya ji ja ne na goyi da ni to bugo kan na ga le ci ci ci tunani ga ẹgbẹ́ òṣì náà bẹ́ẹ̀ ti jìmì nà sí àdáyé gẹ́gẹ́ òṣì máa dé màá náfà wọ́n dé àbẹ́lẹ̀ èkì o tọ̀bú olúgbà lókàtí náà wọ́n á ṣàyìn ju chẹ́ǹjì yẹn òṣì náà ìwé ẹjú ti lè fún adíjọ́ wọ́n á ṣàyìn ké ṣé ń bèlè dà ní ìgbé tó náà gaskiya mulki la taurin kai idan sai za su za ta yadu shi shi kawai ibe katan ba ba ga wo go ti za mi ayo to be o do go nge ji wo kan mhm. You see dati ti ah be so kwe me so kwe me bomu no what the go that is it kawai daga wasu shi in mi za da shugala a kashi guwa da haka zai ta nisimila ganda siya na ga ajiyar da shi shi na? in ma bil mushafati da misi wai gayi wewo wa in ma bil kitabati lau koma wa kakayi wọn a jigan waje a gashin ga open letter to zakazin wadda zai ejo open letter mu dan nan wasika to zakazin ga wale na ji sirran filanga inna waga wai waji ya doshi cindoci na fiya ba na moshi wazi nan nga bu waji waji ba ta wata gi mutu ta ba zobe waje wato yi gwada da waje wato ka sakuleti ba ni nga to musu kwane ji na wai ma kitaba wai ma ya tasila bihi wa yubayyin lahu hadhihi al-umur ko mo so je wa yi wajibi ani ga najoyu wa yakunu dhalika bil rifqi wa yakunu yi to to ladabi to mulki ji to to nga do ga de da fita tiye ji ubo na nga tiye bojin doci aja wa umbe san mutuna mutu a sai ta ka ta ganan wa doci ma di dai dai amma gbanin nan ira shi inwe je bogi ngoto ne ye be kabara do saka ni do so ko zibe ju ne si alio ni ne wo zibe ju ne siya le ga kaza na we ji na wuja yo wuci wuci lugwa yo ajiji eye wudda bandoro gwani yendo ke ji fundo ke wuta yendo ke ji hindo ke wuta yendo ke ji lokaci ban do ya so na ga ɗe na gyara ne ga haiti hawa ba gona hasa jire mai yajawa na daga ni ya so maja zando ga biya abu da zana ba wani ginin zana ba wasu da nan zana ba wani ejiye nan dan zana ba wani kaza nan dan zana wani kwan appointment nan dan zana baba wunde ladewa wani yawo dan zana jikiyar wunda gube mangoci magawa ba ruwa yawo maga ajiwa ni mai kaza to tata ní obì sọ pé èdò sí gáṣìṣà ní ìrẹjìmọ̀ sọ pé pátẹ́ náà ní èjò ńgáde bá wù wọ́n lè là nígbà dé bùkátà ní àbàtọ̀ àdúrà ìgbésòkú ìṣọ́ra àti wáyé lánàá tí a lè kí wọn àdájọ sí ìrídí ga látọ láàyè lágúnmí só yẹn ga dégá gbégbá wùn dégá gẹgẹ òun lúwọ òun ga òun wò. gbọ́ àmà nàfíà má nàfíà yíwù láti lùmúrì yẹn alal manabir ta tiyan min barijo wa fil muhadarat ba bari ya lecture al'ama public lecture jine fa hadhihi laysat bin nasiyati najmi nasiya guda wa za tashyiru nama wa gaga wa gaibu gashe ba wa za zar'un lil fitnati wal adawati bayna al hukam wa shu'ubiha nama wa la da be takani e do ci yo gangani be jama'an wuji ngole e wuta da munun gwayi ji kulanin e gaga yin duwa ne bai shirye ji na olamin tuwon amma yana waji foro bai wuce wangi na ajiki amitu ene mo waji foro bai wuce da na gaji kima na alamin tuwon ya bane lato asali makhlukin fi ma fiye tilkaliki amma ya bwani ke ji foro bai gwaji wace lamitu da ya eh, gwaji ba ba nan wasu lawa ga wace da guwa wa ma wa zafi yin na ibikiti na ko da shawara ndoci na wayu na da layu gbogbo jẹ́ àpẹ ìwé tí ẹ̀nà àlẹ́gbọ́rọ̀ lòmí bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀nà yẹ́ dàjà àdẹ́bọ̀lẹ́ jà bú parí ní làwújíwú tí ẹ̀ dẹ̀gbọ́ ẹjí náà jù tó mọ́ kọ́ ìrìnà wọ́dẹ́ àbílẹ̀ jíjì bàbá ìjì ẹ̀dá gẹ̀gẹ̀ náà rẹ̀ wọ́n tó mọ́ pátá ọ̀gá confuse wọ́n jà sí wọn adé inú ba ní inú gúbàdé ká tí mọ̀ gbárí kàn lọ bu ẹbú ní na ní inú yẹ̀gẹ̀ ní káyẹ̀ ẹgbùn ga jọ fi tàkà ní iye sàn náà gbogbo ga kọ̀ǹfíṣọ́ wọn náà àdíjọ tó bẹ́ẹ̀ dùnú wọn àdí àti ìbẹ̀rẹ̀ sàn ní múlìkì náà gbogbo ní wọ́n lè sàn ní bukata àdúwá ngoto àti àga ìgbò ìgbòchi ya ndocho yẹn ndocho tó láàyè ya ìbùnú ndochi yìí tọ́gẹ́ sí àyè lọ́wọ́ ti gan pátá múlìkì láàyè láàyè kiri fún àbò báwọn sinẹ́ ìlìmọ́ ó ti yẹ kí àti èdè sálẹ̀ dáánù náà ń gáàjì àdá ìdí ti ṣílì bí ó zòkà ní abẹ́ kúwó wọ́n jẹ́ dalili àtúbùrádùn wọ́n jẹ́ dalili gan yi yi yi kai zandoro ya gi matsayi ka za su gaje mushi da gibe zo ebo na da kasan no ce min do cho doci do na gugo na aja a nan wa ta mi do ke ta sa so ga da ba kuti unji bezo ko dalili ganna do lole yan daga mazan da ta da ga gaski ba an yi to kara kara kara kara waje ba mata an nan fondo to to develop ya zanu so hakin nan gonci tsani tsani wadiya eh wala ya tarattabu alayya durarun kabira wato nan nan wala ya gumi bi sarawi qad yatasallatu alwulat ala ahli ilmi wa ala du'at bi sababi hadhihi alaf'al nama na mayan najula mulki ditiji aja te be yi baba to manje ebo yi no lole manji ga jiji baru fundo ti ge wa ti ne ti wa da cause ni jeje zai ji ga ti pe ti yo ne ga su zume beji me ani kata ya e ga susu zan doki ta masiba jibe a ga gaze shi man ya ji na ga gajiyar nabi a shiga bayi bai bai ne zamani ya e su ne ga abdurrahman dakili nan ki andaluso zamani ya e su ne ga abdurrahman dakili na. a de gbaru fun doki to ga lo fuka un doki ji zai je ji ba da ji ne a ti kilo ji a ga ya tun nan zalunci wajo binakun wajo amma a je dabi mulki wuya amma a je dabi wuya amma a ji kaza kaza ta lawaki no ji gane ko a dai tsoyen wuce yana mulki jikin da cikufo su tiya ganci man wuce bata sai na hawunin amma an doki yiwu ndoki ma bici zamani wuci na kiyan da luso eloni aje manko manko ya hadisi ba ga dubu a destroy ebo dubu fudu kan dari fudu imamu a rufe kan wulki a ga trafiki na-egwu ke mgbe achịkpa ata achịga ndị ụrụ tamineti zamaniyan ezayi neki a ga agwụ hajjaji bin yusuf hajjaji majiki ugwu aga amala amfanin doro biya raya magogin zamani ma mahmud bin hanbali

esu da ya ce ci eme goja ya sa da ya jaye musulmi yi fitina yi na ya gashi maje ya ya gati ya ga yada guma ya gaji ya akuri ji mulke gwa soko gudan soko a ji ba alheri ko mu soko gula da zara da alheri na soko alubi a gai yi ga alayi mutuwa wannan a ci a tiya bai ma muhammadu daga na yi gana ya yi wani su ma muhammadu lobe a yana zugun a ci gwangwa a cacin a ga a dagoyar su wuce ba ta ga wuce a awu zane ma awu na zugun uwo aji amfani dora wujiya ti ta ta umajiya to a duniya zane ba ci ke naki adaba asalin basiri adajiye yi rukin asalin basiri ga lalugwa a gano kiwa azal ilat yi ga da labi tuwa wannan man kwaliya ci bege wa shawara wore kakule ga na'ayewa na man ga ci gane suka ga man yaje wawa ya yi ci jin jawon nan malin saliu jime ta ce ta zo ba wuji ka kunu jin bayani a zaji shiga to gane yo fe gane na kuskuru bitici mu yo mu mabe ya ma gbani ya gani mu waga wun dulutu ya ga fiye da daga ga ya ya bayani je ga wucin luwa zukama wanda ya buki man jimeta wanzo nunga to ba ji wa ripiti ga wucin ana fayile nunga runga yasu ya abu allahumma damirhum allahumma shattithum allahumma mazikum allahumma wajiga gane ko amma ba ni zuku so ku lafiya so ku ba ngawe ba yawo yasu ya yasu yo ganda mulki jiji nga fayile nan fe gaza ne ba ta tsaye zanen fe kafira to haji kafira za kirkiya yau agoto position musulmi ga mumini ayo nga leko ki no alamanye za na gaskiya wai wazo man yi mai tuntu a mai jin bayani mai latin tafi da kuma jara ji kafin nan wa jara ji zo gaji na zugu nga waji gane ako waji gane ako kafin ne suntu suntu dole daga na ba wuwe wazo na zugu ba wuji wani wa bayani ji yabo ni wuje tuye ba wujin bayan na zugun sashe barufu ne ji tuba ma wajen jinjara ne a gaman ya ce ci ndo ci ga dati zo mai kunu ndo ci ga wa kuku ndo ci ga a yanka tunu jina zube ndo ci ga ayiwaya ndo ci ga kan zai ebe kibo a yago gaskiya irin wuce sun zamanin fahimiyani ndị otu ọtọ gị nwa adịghị daji nwunye gị ege na nwebe gị e ba ada ejuwa ji nga nga mawa nga la ti a ye isi ba ti dada ba no te bo no gaskiya e wa amma nasiha ba ga ga da na nga ga ta kade tasallatu ta ala ilmi wa ala du'ati zai ji gaisu a cikin wa bela mulki ji ciji a sai baba mun ya ma sai baba sai ji dawa nan bi sababi ya fa ne bi sababi ya tsirin na jo tafsir ya da ta mine maka dan lo ci ya dutu ji man lo ci ya dutu ki a yugi, man do ci a da awon e bo ki bo fitanu na zan do ci tsaye na zai ji magato ga ci goya gaga na a yau a ci mafi a ci magaga ne da bane kaga gaggaga yin na luwa ya ga allo zabo ji wuce a ga lofiya wai je mu wai je mu waji da da da wani kabuji wani kabuji ko wai be ni su wai be ni su zaki ume de de na ji fitina be no maguzu wa mato mai lewa maga gulu lugo maji bayani a zaja aga lagwa sun gwa alagwa so otoma ma ngato yen nan wai jingwalo a sai dai baba manji fazihi tufrizu min ashurur min mahadir akthar mimma yuzannu fiha min to ngato yan nan jin la sheri bi uma na di da jibe more than any zai tuye gan alkhairi na dambona falaura ra'aita la shafin adi ay mulahaza ngato zane normal mutun na kawai galle santun ci na wajuna awwa ka fi mukhalafatin ko mu waya da cikin doco so ko ta malai san wace haka filo ga fulanun amila kaza wa kaza za ka zai ka zan wajo ka zan wajo la tubira hada min alfadiha idza jagaza nan wai sun zai su walaysa min an-nasiha amma ga wajo nasiha والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة يعني قال صلى الله عليه وسلم سكوا صلى الله عليه وسلم كي wa kana nabi sa su bi zara da yi nabi ala shaksin ala sha'in a ne diga yawa gan waji fanto ya tiyan doco la ya kusu kawun biyayaniyin wani tazan doci kaya bale kuwa ji gan ma bala kuwa mi ne falu na kaza wa kaza kila zan doci ya ji kaza bai kaza yau ya na tasriha bil asma'i yufsidu akthar mimma yufsid wato sunan da kan doci ba ne na wala bin wai ga amfani amma ali je da bane tuto sunan da ya to kungiye be ban da ya ji ne

ngato jijerin na wala jeje biya zawangi gando to jama'aji tariqun nasiha ma'ruf e ko nasiha na gwegen wo amma ngole zane ji nasiha mutum mai lagwani ka guji soci na wucin zane gaskiya wa zaune zane wace fiye biyu ba na gaji nasiha soci ku kpata nan nga enu ko ji hankali wanta fike tuwa shugwa wale zahiri ne ya sun nufi ya halitta ja ya bayu wa ahlun nasiha alladhi yakumuna bi hadha ngato zai ji ma jin da shi nasiha na bi zai ji nasiha generally na biha labuda yakunu ala mustawa min al-ilmi dole zawon shi a da ilimi wal marifa amma da bige wal idrak amma dai fahimta da basira shi yaji wal muqarana bayna al madari wal masalih amma kwamfiya takani egu bi amfani jijiyan ne gun alabe ka amfani nga ya amfani amfani kiti gan nga ya egu egu kiti gan egu kiti je tengi gan wa nazar fil awaqib bi a ce zo bayan lamari ali zan wace le gan mu de gaba ne duru ga su amma bai ga gano suna na soya ci ban da hannun fa wajin gwalo ya kun ga hannun wajin gwalo fitina ga hannun wajin gwalo imiji ga su wajin gwalo yawa shi ga allah wajin gwalo ko eyi ga ake kungi wajin gwalo ya de yi ti ya wajin gwalo eji ga ga ya wajin gwalo agaduko su kawai gade to wadda nufin wajen wada shi ka bayi don da saboda fita gani bai indomi wajin kyan nga na akpesa agwọ n'ode ti yo ama eduwo ja wọ́n yà túnmọ̀ ní egun ojú a gẹ́gẹ́ gẹ́wọ́ àti àkọ́kọ́ fi ìdánwò lànàrà àdètì à àdètò àjì àdánẹ́ni ní ekun tó ṣèkáfà dẹ̀mbó ọmọdé tó ó nà àmà mbà rẹ̀ lọ ẹgbẹ́ náà kọfí ìdánwò náà wà á ti yakunu inkarul munkar munkaran wajin wato wo kato ye bojin do ti kan do ti wa ti aje didi wo ke bojin do ti kan do ti ngaji kiyo ngaje didi e bono gando ti kan ti wa mawo kama kala zalika shekul islam rahimahullahu ta'ala killa shekul islam ibnu taymiya su ku gun fiye ganin وذلك إذا أنكر المنكر بطريقة غير شرعية إذا قال قوى عجين كارو يمنكر بيكون جيه شريعا فإن الإنكار النفس يكون منكر وقت الإنكار نوع كاجي ليتي بي لما يولد من الفساد يبون وعدي وادي بالنبي مثال إذا أي ودينا كيلو دوبا غوايا أغا كيلو نغسو كوكا ساري كوساري كتكا وجيما من قرآن يا lóòlé zànẹ́gbá ní ẹ̀bá ń gbójú ǹgọ́wọ́n ẹjọ́ ǹgọ́wọ́n ẹjí nǹkarùn yán mọ̀ ǹkarù wọ ilé ẹgẹ́ zànẹ́nẹ́ yíyàn àti búgbà ní sami àjìgẹ́ ìdájí wájí ní àjìbágbà àti ètò ọmọdé hukuma kí àjí fàró àtọ́ yíò tààjì yíò tí èmi àjì àgá kò rongo etu gada kó ètèjì ebi kó egba etia tare diga da tobin diga kare lawulu gina ruwa tiya wajen hankali a caka za mai ji halili a cikin kada su ba ci caza an jijin sun da wani waje a batun waji kiyo wa mewu patampa ebo ne za baba ne jazu ne in zagi na jazu ne min wace ba layi ni biyo a to zan bayar su sani matu na zubu nga ne da mun ya kan gwawo tsakani tsakani bi su kwani kan gwaye ne wa ga lulugwa wanci lugwa ta فإن الإنكار نفسه يكون منكرا لما يولد من الفساد وكذلك النصيحة ربما نسميها فضيحة نصيحة عنده تزوي ولا نسميها نصيحة يجب النصيحة نعم الله waz na jiye jiye tiyan zai je ji takfiri zafi ya bai shuzu na je kula ne nan yi sa santu a majikiya yan a magwaga mala ya shi wani mala abdulkadir danin miso dambo mala amadu dambo shey ibrahim dobe manoki kakayi ife wato manna ilo kaka ka ete kibo ete aji to jara ele mariyo un bi mo mun do tibe gele ngwa ba bi gemi ge ga mi ga to bo to ko la na wo mgbe gaskiya bai waje to yamma wala mito ya ga susu in ka lotu ya ga je ni ya ga masiba jibe yo ne ga masiba jiwa ta to nan jina guja abuna wa sai ban agu en fitinan do ci dinkin do to lani ibi wo tin plateau rabo fitina wo ti na sun do na eji benyo adene na ngali ri nan zan ta gujiji a dajiloci mota polisi ya sai ku zajibe a sai ku polisi shibo a sai to agaja a logic kan zan nan ja le o àwọn abe gbangba le o àwọn abe bisha le o àwọn abe kya le kawai ni ta le fufu alabe ko zan ya jaje wani mata je ku zan shi fitinu ne zan ci tsani umma bere ke tiga jina zugun zan

afe biti da zata gwanta afe biti da zata gwanta madafe bin kuwa ake za na saba za na gwanin kan na ji kazan zanwaci beje lokacin afe ke betu zanwaci zu finally na wuce bi adai nan beje adali na wunde dugba na ga agba kabari na wunde kazan nan ga ji kazan ya e gwamnati wunke ikudi on state profit da ganyan fitẹ́lù da náà yọ́wọ́ ní pátájú wala nasiha ngato zane gan wani jiya da ci siya wuce ta min baro da ne wa zane eh wuce ga nasiya nusamiya tashhiran yiga yi ne ga kiyo ala zaibu alai nusamiya isara èyí ń lè kí o àfúzà yìí ṣàríà ní àti àgáàdàgún èrò tíyì wọnù sàníyà ziyada tu ṣar ìgá yìí ń tó ṣẹ́rẹ̀ ábíye wọ fitna ìgá yìí ní ìgbẹ́ fitina ìzà ajá àti ìgbẹ́ ìlú tọ́rí kì almamuri bihi abẹ́kí dé ń ga bí umajin kó ń ṣẹ̀rí àwọn ń dàbí àná ìgá kàtó já àbọ̀ náà fọ̀ náà yà ní yaci biyu continue ci ba na kenan wallahu alam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka